Thomas Sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin na mu tattauna. Shirin da yake zuwa muku daga ranar Litinin zuwa ranar Alhamis inda muke tattaunawa da Bash ɗan Bash da kan mana fashin baki musamman akan abubuwan da ka je zo. Babash barka da wannan lokaci, barka da shigowa cikin shirin na mu tattauna. Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da wannan lokaci Kamalu da ni da kai. da dubban dubata ko dubban miliyoyin waɗanda suke jin ma duk inda suke a kowane sako a lungu da ke faɗin duniya ina muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ga shau ma kamar yadda muka faɗa a cikin shirin mu na jiya talata na yi sallama na ce sai Allah mai duka ya kai mu gobe laraba ta bawa ranar samu in ya kai mu din mun kawo lokacin mu samu damar zama a cikin wannan ɗaki mu duba al'amuran da suka shafi gida mu duba al'amuran da suka shafi duniya mai fashin baki mai tatsa da tsifa akan abubuwa da muke ganin shine abin da ya kamata mu yi to kamalu kamar yadda masu sauraro suka saba jin mu a ka san jiya na yi magana hmm. nake cewa da rai da ajali duk a haɗa suke hmm. jiya da daddare daidai da misalin karfe goma sha biyu na dare ina gida sai ga text na waya sakon kwata kwana na samu daga nan unguwar kofar unguwar unguwarmu ta farko kasani unguwanni na a kano manya guda biyu ne ka yi ce mun dan fage hmm. ka yi cewa dan kofar masugal to daga kofar masugal sai na samu saƙo na rasuwar mai ɗakin wani yayan mu. wato salisu jinjiri kofar matsugar wanda ke unguwar kofar waɗanda shi wanda allah ya warasuwar matarsa shemawu. wadda ta sha fama da rashin lafiya ta yi rashin lafiya ta yi jinya ubangiji allah sa aljanna ta zama makoma a wajen tun tunda ciwo ya warke allah sa bakin wahala kenan shi kuma mu salisu jinjiri ubangiji allah ba shi hakurin jure wannan rashi baya da wannan akwai tsohon shugaban karamar hukumar remin gado ibrahim malami yalwan ɗanziya shi ma allah ya masa rasuwa ubangiji allah sa aljanna makoma sannan kamala akwai ɗaya daga cikin iyayen wannan shirin alhaji salisu sambaju. wanda shi ma allah ya wa sarkinsa alhaji manzali wato mijin kanwarsa rasuwa don ban sani ba ma sai a jiya wani ke bani labari to ubangiji allah ji kan alhaji manzali allah sa aljanna makoma sannan kuma akwai sai daga cikin masu sauraron mu daga kan titin rescos a garejin manda wato awwalu ruwaya wanda muke ce masa ya sayidi shi ma sayidi ya kwana uku kenan idan ban manta ba Allah ya kanin shi Nasiru rasuwa to dukkan su wato ana zuba kamalu lokaci idan ka zo ka duba a makabarta da ɗazuma da muka je makabartar kofar mazugal da kenan kara ana kawowa ana fita mm. kuma duk in ka je yanzu labarin baya canjawa to amma dai kowa dai da lokacin shi eh kwarai da gaske duk wanda ka kaga ya tafi to kiran Allah ya amsa mm. ai kaman usur ne ne in an busa mm. in dai kai aka busa mm. to baka da uzuri bari in je na in dawo ko sai bayan minti ɗaya a babu wannan daga lokacin da aka kira ka daga lokacin da zaka amsa ba a kuskure a wannan kiran ba a kuskure a amsa kiran mu da abin da zamu ce ka nan al'ummar musulmi wanda suka dogara da jingina da katanga ta manzo sallallahu alaihi wasallama da neman ceto a ranar ceto gobe kiyama addu'a da muke wa kanmu shine Allah ka kyauta karshen mu ka san karshe mm-hmm. mm-hmm. babbar addu'a ce ka san farkon ka mm. an san farkon ba san karshe ba to ubangiji in karshen ya zo Allah ta mu ta bayan waɗanda suka riga mu ga ma cikin shirin mu tattauna kamalu kai kake rike da yabbata duk da bana ce ma mai yabbata ba mm. saboda ita dije. batta tana hannun ta kai ban san me zan kira ka ba jakar magori ka kirkire ta to ga ta nan dai baba eh kwarai da gaske to me muke ciki yau to baba Allah da ya sa mu dace Allah ya sa mu cika da imani su kuma waɗannan da muka rasa mm. ubangiji Allah ya kyauta ta makonci Allah ya haskaka kabarar su Allah ya sa mu dace duniya da lahira to hawashi akwai abubuwa da dama amma kamar yadda muka saba a cikin shirin bari mu dan yi irin abin da ake cewa waiwaye dinnan. Eh, wai bahaushe ke cewa adan tafiya ko kwarai da gaske shi mm. kusan shekara ta 2014-2015 kusan yakin neman zaben tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ɗaya daga cikin abubuwan da yake jaddadawa shine magana akan yaki da cin hanci da rashawa kasan akwai wasu kalamai da tsohon shugaban kasar yake yawan yi yake cewa idan ba mu yaki yaki da cin hanci da rashawa ba shi zai yaƙe mu shi zai yaƙe mu kwarai eh, da gaske babash ya eh, ƙasa da shekara guda hmm. bayan shafi shekaru takwas yana jan karagan mulki na Najeriya sai ga wasu abubuwa da dama suna fitowa hmm. kusan zaka iya cewa yau da gobe abubuwa sai fitowa suke yi kasan akwai tsohuwar minista ta ma'aikatar jinkai sadiya umar faruk kwanakin baya hukumar yaki da cin hanci da rashawa hukumar nan da ke yaki da masu tattalin arzikin kasa zagon kasa wato efcc ta zarge ta da um, hana nan makudan kudade da ya kai har kusan mm. naira biliyan 34 da Kani. a baya-bayan nan akwai gwamna misali kamar yahaya bello wanda suka yi mm. lokaci tare da shi shugaban kasa muhammadu buhari mm. kaji makudan kudade kusan mm. biliyan goma sha takwas da ake yankinsa da shi a jiya jiya sai muka ji hukumar da ke yaki da masu yau tattalin arzikin kasa zagon kasan wato efcc ta sake dakume tsohon minista na sufurin jirgin sama eh wato hadis alhaji sadiya sirka kwarai da gaske magana kake yi ta kusan makudan kudade da kudin ya kai har kusan biliyan takwas waɗanda ake zargi akan abin da ya shafi eh, samar da kamfanin eh, sufurin jiragen sama na ƙasa da aka fi sani da Nigerian Air hmm. akwai wasu daga cikin ire-iren ministoci na wannan lokacin wanda za a iya cewa yanzu haka wannan hmm. mikiyar hmm. tana kallon su tana bibiyan su sau da kafa wato kamar rada kake nufi tabbas kuwa kwarai da gaske na'ura mai hango abubuwa <laughs> da hango abubuwa eh, kwarai da gaske me hakan yake nunawa ga tafiyar ƙasar nan a irin wannan lokaci da kullum ake fitowa a nunawa al'umma cewa ana yakar wannan matsala ta cin hanci da rashawa wato kaga tun da ka ce wai a dan tafiya mm. ɗaya daga cikin abubuwa guda uku wanda shugaba muhammadu buhari ya sanya a gaba mm. wanda ya kamfe da su mm. idan masu sauraro ba za su manta ba abubuwan nan guda uku akwai yaƙi da cin hanci da rashin sannan kuma idan ka duba akwai batun maganar tsaro sannan akwai batun maganar tattalin hasken ƙasa lokacin da aka ce shugaba muhammadu buhari ya zama zaɓaɓɓen shugaban najeriya waɗanda duk suke da kaza aljihu ba a same su suna jimurin asuba ba saboda akwai waɗanda suka ji tsoro cewa idan suka aikata ba daidai ba suka tafka almundahana da kudaden al'umma to za su kare a gidan jarum kowa ya san buhari buhari na shekara ta 1983 mm. wanda su ne suka yi wa shugaba muhammadu uh, alhaji shehu shagari usman aliyu shagari jiyan mulki mm. kuma buhari ne a lokacin da ya zama shugaba yana da kakin soja mm. wanda ta baka tunani a kasan nan za a iya kai shi gidan kaso an kai shi kirkiri hmm. Wajen dai buhari ne tun dai a diyagu buhari ne tun dai a diyagu eh. ai a wancan lokacin irin yadda mutane suka ci tsoro hmm. saboda akwai mutanen da ko a mafarkin ka, idan aka ce za a garkame su a gidan kaso na kirkiri hankalinka ba sai baka ba abubuwa suka dinga tafiya sai kuma aka rika tunani kila baharin nan dai da aka sani yana da kakin soja hmm. idan ya zo zama shugaban kasa ma a rigar farar hula wannan kaimin da aka san shi mai zafin gaske ba taba tunani zai canja ba duk abin da ya shafi kuma in ka duba yadda ya kamfen ya yi kuka da abin da yake faruwa a najeriya duba da yadda yake cewa yana jin tausayin 'yan najeriya amma 'yan najeriya su ba shi mandate su ba shi dama a ba mu dama a ba mu dama hmm, kalaman da yake eh, faɗa kalaman da muke kwarai da gaske idan muka zo za mu gyara to kamar yadda ya kamata mutane su la'akari yau idan akwai abin da ya fitar daji banna to cin hanci da rashawa da almundahana da kudaden al'umma ya fitar daji banna in ta yi banna inda dukiya da albarkatu za a yi sawa a gyara amma duk tattalin arzikin kasa da kasa ne babu wata kasa a duniya da takan dora a doron ci gaba mutuka tana fuskantar zagon kasa daga waɗansu 'yan tsiraru najeriya idan ka kalle ta mutane ne 'yan kalilan wanda za ka iya lissafa su a fingertips ɗinka a yatsun hannunka wanda su ne suka sabauta ta kuma irin barnar da aka yi wa najeriya daga shekara ta 1999 lokacin da aka maida farar hula mulki a jamhuriya ta hudu da zuwa yanzu da muke magana kudaden da najeriya ta rasa almundanan da aka yi da kudaden jama'a ai dama in naga abubuwan ci gaba sun dakile ana kukan yau najeriya duk girmanta da take ciki ba ta da wutar lantarki yau najeriya duk girmanta da ake ganin tana da shi a matsayinta na giant of africa giwa a cikin afirka bangaren ilimi yana fuskantar tasgaro duk girman da ake wa gallan da ake wa najeriya ta fannin kula da lafiya tana da matamba fannoni daban da ake kira critical infrastructure bangarori na rayuwar dan adam to kullum ana ganin mun koma ba me da mu baya arziki ne bamu da shi lokacin da najeriya tana da garken jiragenta a shekarun nan da aka yi na 1970 zuwa da 80 a lokacin shagari idan ka duba saudi arabiya ba ta da rabin rabin rabin jiragen sufuri da mu muka mallaka a wannan lokaci tunda ma magana ce ta shi minista na harkokin jiragen sama kuma idan ka duba yau aka waye gari yanzu ka je jidda in ka je filin jirgin saman sauka da tashi na jiragen sama da ke jidda ai ko jfk john f kennedy airport da ke new york bata fita hmm. ko gatwick ko heathrow ta ingila bata fita in ka duba za ka ga ashe me ya kawo ci gaba in dai shugabanni za su tsaya kai da fata su yadda cewa shugabanci za su a doro irin na adalci da kamanta gaskiya da taka tsantsan da dukiyar al'umma to bana jin a doron kasa akwai kasar da za ta fi al'ummar wannan kasar jin daɗi in dai shugabanni da waɗanda suke rike da madafin iko sun rike gaskiya da rikon amana me ya hana mu ci gaba irin rashin wannan shugabancin ne kalmar da mai ta masu Allah ji kansa har yi duniya yana faɗa ban kuma daina faɗa ba ni kuma duk lokacin da na tuna irin wannan batu ya ce ga da arziki gamu da albarkatu gamu da arziki na al'umma abin da kira human capital ya ce amma kashi kamu da rashin shugabanci to saboda haka idan ka tsaya ka duba abubuwan da suka faru a lokacin shugaba muhammadu buhari yanzu lokacin ƙarshen gwamnatinsa ɗauko misalin tsohon babban bankin najeriya godon MFL mm. kamalin nawa ake tuhuma daga wajen shansu ai kudaden kawai ko ajiya sabon labarin da ita hukumar da ke yaƙi da masu tattalin arzikin mm. ƙasa zagon ƙasa ta fito da shi shine mm. an yi amfani da kuɗi naira biliyan goma sha takwas da wani abu biliyan goma sha takwas da ɗigo tara wajen yin wa'annan sababbin kuɗin da aka ce an sauya musu fasali an buga miliyan shida da talatin da Da biyu. 'yan wasu kuɗaɗe. to kuma idan ka duba ko biliyan ɗaya an yi amfani da biliyan goma sha takwas wajen an buga kuɗin da bai kai biliyan ɗaya ba a to kaga ni tun da nake ma a duniya da na ɗauko jerin tsarin yanayin tarihin yadda ƙasashe ke buga kuɗaɗe ko mm. musanyar kuɗaɗe mm. ko canzawa kuɗaɗe fasali ba a taɓa samun lokacin da wata ƙasa a duniya ta samu koma bayan irin wannan canja fasalin ƙasa kaman kuɗin ƙasa kaman najeriya dalili guda a nan shine da aka canja fasalin har gobe yanzu ban makarantsuwa ba ka tafi banki mm. ka ce za ka ɗauko naira dubu ɗari misali in kana da ita har kullun ka ga da tsofaffin kuɗin da da aka ce kona su aka mm, mm, mm, da sababbin kuɗin da ake da su har gitsawa ake hasali ma wa'ancan tsofaffin ai su suka fiya yawa eh, su suka fiya kuma wani abu da zai ɗaure ma kai wa'ancan tsofaffin kuɗin da aka kashe wannan biliyan goma sha takwas da wasu abubuwa aka buga ƙasa da biliyan ɗaya sun fi su kyau sun fi su eh, irin abin da ake cewa kwarjini da wasu abubuwa da karsashin ma eh, ko kama su kai a hannu kai ka san ba ba bane wannan idan ka duba sababbin duk inda aka ce ka samu gumin aljihunka mm. da ka iya tafiya sun dan ji gumi sai ka ga fentin yana nema watakila ma an ka mai ko sai ta ce ni wannan kudin a duba mun ko jabi ya bani shi yasa a wancan lokacin aka dinga tunanin kaman kalama aka saka eh, wasu eh kwarai da gaske sai aka ma ko zabibi ne eh. wasu abubuwa dai da ake tunanin kaman bulace aka goga musu to in ka ɗauko yanayin abubuwan da suka faru a lokacin shugaban ƙasa ka tuna lokacin da ya naɗa ibrahim mustapha magu mm. a matsayin shugaban fcc mm. kuma lokacin da magu ya yi gwamnati kafin shi ma shi yasa kullum nake cewa allah kyauta ƙarshen mu yanzu ma na faɗo mm. a lokacin da magu yana sharafin sai yadda aka rika jin tsoron gwamnatin buhari a matakin farko da aka naɗa magun ganin salon yadda ya ɗauko yaƙi da cin hanci da rashawa kowa tsoro yake har ma wata rana muna program idan baka manta ba nake cewa magu ya zame wa waɗanda ba su da gaskiya tamkar karen nan da ake da shi a jamus mai tsananin gudun kama duk wanda mai gidan sai nuna a wani kare a jamus da ake cewa rottweiler idan mai gidan shi nuna shi ce kamu wancan to yana ganin idan ba dokin iska ke da shi dan filin ba ba za ka iya tsere wa karen nan da ake cewa rottweiler ba na ce magu ya zama rottweiler da an ce kamo wancan to da ya sa ido a gaba ko ya sa gabansa sai ya kama ka ba ba shi ga sake mana na karban tallace tallacen mun dawo sai mu dora daga nan ma sauraro a ci gaba da kasancewa da mu